ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kanji marar da ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji kokarin da manyan makarantu a Najeriya ke yi na tabbatar da tsaro a makarantunsu. Muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity din nan har mu cikin zamfara da kuma jami'anmu. Haka kuma za ku ji matsalolin da jami'o'i masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya da kuma fatan su na samun tallafi daga gwamnatin tarayya. To za mu zo mu duba mu ga duka report da aka bayar da komi da komi mu ga me za a yi na gyara me aka riga aka yi na gyara tukuna su shugabannin makaranti ya zauna ya zauna a makon da ya gabata ne dai aka yi bikin yaye ɗalibai na biyu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin gusau a jihar zamfara a bana dai jami'ar ta yi amfani da hurumin lecture ta ne na jan hankalin mahukunta su himmatu wajen dakile ayyukan ta'addanci don ci gaban ilimi da harkokin rayuwa a Najeriya. Profesa Ahmed Ma'azu shine mataimakin shugaban jami'ar ta gwamnatin tarayya da ke Gusau kuma a hirar su da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi masa ƙarin haske kamar haka. Wannan lacca da muka gabatar mun gabatar da ita ne saboda a kowane lokaci ana yin lacca idan za a yi convocation to ana zaɓo topic wanda yake na yanayin da ake ciki ko kuma muhimmancin wani abu sai a ba wanda ya cancanta ya zo ya ba da ƙasida kan wannan abun ga. Muka ga kuma halin da muke ciki na magana insecurity din nan zaman lafiya ya dai ci tura a gehenmu na arewa gaba ɗaya da ma Najeriya baki ɗaya har dai mu cikin zamfara da kuma jami'an mu. Sai muka ce to insecurity shi za mu yi magana ne mun ka nemo cewa a'a ai ga stakeholders ɗin da ya kamata cikinsu ya kamata don mu ƙara haɗa kansu ya kasance sun haɗu sun samu mu al'umma mahita to bari mu nemo mun ka duba mun ka ga ai gwamnan katsina shi ya dace kuma ga shugaba kuma ga shi basara ke saboda haka mun ka ga cewa shi ya dace ya zo ya muna wannan lakcan so da ya kasance mutane su saurara kuma ina ne mafita ina ya kamata a yi don al'umma ta fahimta don wani bi mutane su gane halin da muke ciki so da ya kasance in ma taimaka muna za a a taimaka muna ko kuma a gane cewa ga inda ya kamata a mai da gaba don ya kasance mun samu ƙarshen wannan al'amari. Gwamnan jihar Katsina Malam Kuraɗa, wanda kuma shine shugaban ƙungiyoyin gwamnonin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya ya taɓo al'amura da dama a cikin laccar da ya gabatar kan wannan maudu'i wanda sun haɗa hadda cin hanci da rashawa a matsayin wasu hanyoyin da suke assasa wannan al'amari da ake ta fama da shi yaƙi ci yaƙi cin cewa. To alhamdulillah nan ya kamata a ɗauki mataki kyakkyawa wajen ganin cewa bodojinmu an kuraye su an tsare su an tabbatar da cewa abubuwa marasa kyau da kwayoyi da kuma wa'annan makamai ba su shigo mana ba. Na biyu kuma kamar yadda na faɗa a lokacin da na lecture na gaya muku cewa corruption yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana matsala a ƙasar nan. Don haka tsohon shugaban ƙasar nan ya faɗa lokaci da yawa cewa in ba mu kashe corruption ba to corruption zai kashe mu to corruption ya ɗauko hanyar kashe mu wannan insecurity din da abubuwan da muke gani sai mun kyautata shugabanci mun yi adalci mun tsare kudaden al'umma mun tabbatar da cewa ana yin gaskiya da rikon amana shi zai kara ma talaka kauna na gwamnatoci kuma su tabbatar da cewa ba a tare aka zama ɗaya ba akwai canji kuma insha Allah muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hidimar. Malam duk raɗa gwamnan jihar Katsina kenan. Shin kowane hali ɗaliban wannan jami'a suke ciki a halin yanzu ganin cewa a baya sun yi fama da 'yan in ta'adda masu yin garkuwa da mutane akalla zai kai wajen kusan so uku ko so hudu ga abin da wasu daga cikin ɗaliban suka yi mana bayani to gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe gaskiya an samu sauƙi an samu sauƙi sosai saɓanin da da kusan kullum muna zaune sai dai mu ji harbin bindiga mu tashi mu rufe ɗakuna amma gaskiya yanzu tun da muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauƙi sosai muna kira ga hukuma da gwamnati muna godiya a gare su da sauƙin da muka samu sannan kuma muna kira a ƙara kawo mana matakan tsaro abubakar abdulkadir wanda da wato muna karatu cikin ɗarɗar duk da allah ya ce mu an kawo mana sicuritis a nan inda muke zaune so insha allahu fargaba ta rage mana muna karatu cikin kwanciyar hankali a sunana muhammad mustapha malumfashi Eh, ni ɗalibi ne insha Allah. Aji na biyu ina karantar BSc Economics. Eh, hmm. Gaskiya ina jin ba daɗi saboda wani lokacin hankalinmu ba a kwance ba muna so mu shigo cikin makaranta mai karatu da irin dai sauran ishu din zamu ji an ɗauke yan uwanmu da sauransu eh gaskiya alhamdulillah yanzu mun ga an kawo jami'an tsaro kuma ana kulawa da mu yanda ya dace amma muna roƙon gwamnati da ta ƙara dagewa sunana Umar Aliyu na karanta BSc Physics gaskiya muna jin ba daɗi saboda yanayin ko karatu ma in babu tsaro karatun ma ba zai taɓa yi mana mu a cikin makaranta ba a gidajen mu ma muna zo a a hankali ba kwance ba muna kira ga hukumar gwamnati da su taimaka mana da a dai ƙara duba lamarin nan dai ana ya bakin kokari mu mun sani babu shakka wajibi ne a samo dawwamamman harka ta tsaron rayuka da lafiyar al'ummar ƙasa baki ɗaya ta yadda za a samu ci gaban ilimi da kuma sauran fannonin rayuwa. To daga Gusau sai kuma jihar Gombe inda wakilinmu Abdulhamid Muhammad ya tattauna da mamallakin wata jami'a mai zaman kanta game da rawar da ɗalibai ke taka wajen cin jarabawar jam da ya gabata daga bakin wanda ya mallaki wannan jami'a Dr. Sani Jauro. Eh, muna yi wa Allah godiya da ya kawo wannan matsala na samun irin wannan nasara. Duk da cewa wannan su ne na tara da muka fitar kuma duka set takwas na bayan nan duk kansu sun ci su kuma babu ko ɗaya wanda bai tafi jami'a ba amma bana cin jarabawan ya fi duk ka shekaru takwas na baya nan da aka yi to shi yasa wannan ya zama ya fi fice ya fi kai mu irin matsayin da muke mahanga da muke so ita makarantar nan ta kai kuma mun kama hanya ba nan ne za mu tsaya ba za mu ci gaba bana kashi tamanin bisa ɗari na yaran da suka rubuta jam sai dai kuma saboda ƙwararren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai yi daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilan namu daga zamfara sanin sha'ibu malumfashi da kuma abdulwahab Abraham Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham ku! baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku